ci gaba da karatun madarijus salikin baina manazili iyaka na abudu wa iyaka kafin mu manta shekaran jiya akwai tambaya wacce ba mu ansa ta ba jiya saboda an yi zancen hukunta Allah da mansansa akan duk abin da ya kawo sabani tsakanin mutane wani ya rubuto mene hukuncin biyayya ga dokoki civil laws abin da cewa kawane madaniya ah, abin da ya shafi kamar mu'amala cinikayya da sauransu a cikin shari'ar musulunci malamai suna cewa ah, asali a cikin ibada shine hani wato ba a bauta wa Allah sai da abin da Allah ya sai a bauta masa amma a cikin mu'amala asali shine ibaha ya halatta sai dai idan ah, an samu abin da ya ci karo da wani nassi na Qur'ani to civil law sun suna cikin mu'amala su sakamakon da shafi ciniki da rayuwar yau da gobe da komai dokoki da gwamnati ta yi na maslahar al'umma wannan baki ɗaya babu wani laifi kuma wajibi ne ba a bi saboda maslahar ce amma raka ba shi ba shi ake magana ba ana magana cewa Allah subhanahu ya hukunci akan abu mutum ya nemi wani hukunci ba hukuncin Allah subhanahu ta'ala ba shine ah, abin da malam yake magana kai to muna cikin mazalatun rida kuma an fara magana akan wato yadda da abubuwa daban-daban da kuma hukuncin da yake eh, tare da wannan yadda ah, ya yi magana kan ah, yadda da hukuncin Allah an bidini shine hukuncin Allah wanda Ubangiji sautala ya ce ka aikata kaza ko kada ka bar kaza ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka ci kaza kada ka bar kaza yace wannan sallama wani hukuncin wajibi ne yadda da shi wajibi ne ba ba ba wata hanya da mutum za a ce Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan yake da wani zaɓi zuciyarsa ba ta yadda da wannan hukuncin na Allah yana cikin wato eh, sharuɗin imani fala wa rabbika لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما وما كان للمؤمن ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره وأن تثبت إن الله دمن سنس سكي hukunci musulmi da saka wannan rida da amurullahi shar'i wajibi ne na biyu ya zo kai shine Um, rida bil il kauni al qadari abinda ubangiji na ya kaddara maka wanda ba cewa aka yi ka aikata ba ko kada aikata, amma ya zo ya same ka to shi kuma nau'i nau'i to jiya mun fara da nau'in farko shine in da yayi daidai da abinda ranka yake so zuciya ta take so wanda ɗan adam yana sasa dama kamar Allah ya baka kuɗi ko ya baka ɗaukaka ko ya baka uh, ya baka lafiya ko ya baka tsawon rai wannan dan adam yana so to yarda da wannan ba ibada bane saboda dama da biyar dan adam haka take dama abin da yake so ne ya samu a kan wato kaza'i wanda Allah ya sauka maka wanda ya yi daidai da abinda da kake so kuma ire-ire yake so ibada a nan shine godiya ba yadda ba kuma mun yi magana mun ce akwai sabar hakuri samansa akwai riba yarda sannan sama sa akwai shuku saka idan Allah ya baka kuɗi kare da wannan baka ibada ba dama kana so amma idan amma yaya bada ciki shine na farko itharul minna ka yadda cewa Allah subhanahu wata'ala shine ya baka ba kai kai ba ba dabarar ka bace ba ilimin ka bane ba wayan ka bane kai aiki amma ka yadda cewa arzikin nan ko daukakan nan ko lafiyan nan Allah subhanahu wata'ala shine ya baka wannan ka yadda fa amma bi rabbika fa kai kai kai wannan kai kai bayani wani mace Allah ne yi maka kada kai ta karunu wanda yake cewa inda ma utituhu ala ilmi indi wannan bai gode wa Allah ba ya samu ya yi da shi amma gani ke ilimin sa ne ba shi saboda haka na farko mutum ya yarda cewa Allah ne ba shi na biyu wannan ni'imar a ajiye ta a inda Allah ya ce a ajiye ta idan arziki ne Allah ya baka akwai haƙƙin zakka a ciki ka fitar akwai sadaka da zaka bayar kula da fakirai kula da miskinai sada zumunci wannan yana cikin godiya akan arzikin da Allah ya maka idan mulki ya baka akwai adalci akwai kare haƙƙin talakawa kare haƙƙin wani cikin raunana ko um, um, kare addinin Allah kare shari'arsa wani a cikin godiyar Allah akan mulkin da ya baka sannan na uku kada a yi amfani da wannan ni'imar da Allah ya yi a saba masa wannan sun shirya uku na godiya kuɗin da ya baka kada ka je kana caca kar ka je kana sayan giya kada ka je kana amfani shi wajen yaƙar addini ko yi wa addinin sun ce sabon sabon ƙasa saboda haka wannan abubuwa guda uku shine ibada ta kaza wacce take ta yi daidai da sarra mutum godiya ita kuma godiyan nan ita ce ka nuna ka yadda cewa Allah ne ya baka kuma ka yadda cewa ka zai da Allah ya ce ta kuma kada ka saba masa kuma sau da yawa wannan qada'in wannan katar ba ma ganin shi mutum ya fi lura da abin da ya samu wanda ya same shi wanda baya so idan Allah zai baka ƴaƴa goma sai ka manta kai kai masa godiya ran da ya dauki ran guda ɗaya rannan tashin hankali yake ko ba haka ba ita zuciya abinda sai an taba ta abinda ba ta so sai amma wanda take ciki kullum numfashin nan da muke yi akwai mutumin da zai numfashi ya kasa fitowa ko shikenan akwai mutumin da yana cin abinci zai kware shikenan sai lahira akwai wanda zai je ban daki ya kasa yin bawai a yanzu akwai mutane da suna kwance abinci ba za su ci ba ruwa ba za su sha ba sai da dora musu a asibiti ko ba haka ba to kai da Allah yi wa ni'imar kana iya ci kana sha ba ka tunawa cewa wannan ni'ima ce ka gode wa Allah to balle ma ka ɗauki ni'imar nan ta sha sai ka je ka sayi giya ka sha da ya baka halin da zaka sha maimakon ka sha abin da ya ce ka sha sai ka je sai ka je ka sha abin da abin da yake saba sa to wannan qada'in ibadata godiya kuma godiyan nan sai aka wayan guda rawo to daga nan sai aka zo kan to yaya um, yadda ya ce wa rida bil qada'il um, kauni al qadari al jari ala khilafi Muradil abdi wa muhabbati mimma la la yudaimu wa la yatakhtiya to ya dafa da abin da yake qada'in Allah subhanahu wa ta'ala al-kauni wanda yake gudana akan sabanin nufin bawa ko sabanin sarran bawa daga bai je shi kuma baya shiga cikin abin da yake zaɓinsa wannan mustahabbi ne wa huwa min muqamati imani a cikin muqama muqamomi na imani wa fi wujubihi qawlani ko malamai sun saba akan wajibi ne ko ba wajibi ba wa hada kal maradi wal faqr kamar rashin lafiya ko talauci ba wanda ke san talauci ba da ke san rashin lafiya amma in ya same ka yana da kyau ka yarda hakuri wajibi ne akai yarda mustahabbi ne akan maganar mutane mutum ya yarda cewa haka Allah ya kaddara masa ya yarda kuma da hukuncin Allah subhanahu wataala bai fushi da Allah cewa yaya Allah ya sa shi talaka ba bai fushi cewa yaya bai samu ba eh, eh, wa adal khalqi lahu ko kuma mutane su cuce ka kana zaune a cuce ka a zalunce ka shi ma ka yarda cewa wannan haka Allah ya kaddara maka ka yarda da wannan cewa mustahabi ne wal hur wal bard ko zafi tsananin zafi da tsananin sanyi shi sa ba a so musulmi ko ya complain akan zafi yayi wa kusan yayi ba a so da baki ka fada ka ce kai zafi zafi yayi yawa ba a so saboda Allah son shi ya shi ya kaddara wannan zafin kuma zaka ji wannan zafin zaka kai hakuri kai da shi shine shine ibada kada kada ka kai karar Allah cewa ya ya saka maka zafi da yawa ko ya saka maka sanyi da yawa wal alam wa na da kuma abubuwa masu nabi da makamanta waɗannan to wannan su um, mustahabbi ne a yadda a yi da su to wa rida bil qadr jari alaihi bi ikhtiyarihi mimma yakrahu Allah wa yasfatuhu wa yanha anhu ka anwa'i dhulli wal fusuq wal isyan haram to yarda kuma da abinda kaddara take wa mutum da zafin mutum daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala baya su kuma yake fushi da su kuma ya hana a aikata kamar zalunci idan kai zalunci ai kaddara ce a kanka da kuma zafin kai to wannan kaddara da ta zo ta sa ka aikata zalunci ba za ka yi da wannan kaddara ba saboda zalunci yana cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ce baya so ya ce kamar nau'i na zalunci da fasikanci mutum ya je samu Allah ya je ya caca ya je shafiya ya je ya zina sai ce ai kaddara ce ya da ita in ma kaddara ce kaddara ce da aka ce ka yake ta saboda kaddara ce wacce ce ta kai ka inda Allah subhanahu wataala ya ce kada ka ce. an fahimta wannan kaddara ba a yadda a yadda da ita ba saka masu cewa ai an yadda da kaddara khairihi wa sharrihi ko wannan shine shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yadda da kaddara alkhairinsa da sharrinsa ba irin wannan kai imani da ita cewa kaddara ce amma yarda yarda ba za ka yarda da ita ba sai idan ta muwafaka da abin da Allah yake so in Allah ya kaddara maka ka aikata abin da ke alkhairi ka yarda da wannan kaddara in aka kaddara maka ka je ka saba wa Allah so kada ka yarda da wannan kaddarar kai yi fushi da ita ka lalle ka dawo ka fita daga cikinta yace eh, haramun a alayki haramun ne an masa kai. akai gashi kaddara ce cikin kansa misali je shagiya in an kama shi da tamanin kaddara ta kan mutum ya je ya sata a kama shi za a yanke hannunsa ba zai kafa hujja da cewa Allah ne ya kaddara mu an fahimta ba hujja bace a gaban alƙali ba hujja bace a gaban Allah subhanahu wataala kuma kai kanka ba a yadda ka kafa hujja da ita ba ya kamata ka kita dan saboda ka samu ka tuba." yace eh, wa huwa mukhalifatun li rabbih ta'ala wannan sabawa ne mukhalifatun li rabbih eh, wannan abu ne wanda ya saba ubangiji saboda sarki fa inna Allah la yarda bi dhalika wa la Allah subhanahu wataala bai yadda da zalunci ba bai yadda da fasikanci ba bai yadda da sabo ba kuma baya so tunda Allah baya so kai ma kada ka so in ka aikata kada ka so fa kaifa tattafiqu al mahabbatu wa rida ma yasduqu habib wa wa wa wa yaya za a yi ka ce kana son Allah sannan ka ce ka yadda da abin da Allah baya so ka ce kana so duk wanda ya ce ga ko eh, misali ko mahaifinka ne kana son mahaifinka sannan abin da mahaifinka ya ce baya so ka ce kana so wanda akwai kima ce ba wa haka ko to haka Allah abin da Allah ya ce baya so ba zancen ka so shi ba zancen ka yi da shi ko da ya kaddara maka kai ka aikata ba a yadda ka so ba ko ba a yadda ka yadda shi ba lalle ka ka take shi yace fa alayka bi hadha tafsiri fi mas'alati ar-ridha bil qada to ku rike wannan rarrabewar da aka yi na mas'alar wato qada'i ridha bil qada yadda da qada'in Allah subhanahu wa ta'ala idan umarni ne idan qada'i ne amri jini na umarni Allah ya ce ka aikata ko kada ka aikata to wajibi ne a yadda anar wajibi an gani idan abu ne wanda yake kadiri kauli amma abin da ya dace da abin da zuciya take so to a nan ma ba ibada bane abin da ake nema shine ne godiya idan abin da ya saba wa san rai ne kamar rashin lafiya ko talauci to nan rida mustahabbi ce idan kuma abu ke ikhtiyari wato kaddara ce kuma amma da aiki wanda ya kai ga saba wa Allah ko kai zalunci ko kai ko kai sabo ko kai fasikanci to wannan haramun ne ka yadda da wannan kaddara a shi akwai kaddarar da yadda da ita haramun ne akwai wacce yadda da ita wajibi ne ko akwai wacce yadda da ita mustahabbi ne an gani an fahimci karatun na to wani shi shine rabewa yace fa in to idan ka ce kaifa yuridu Allah subhanahu amran la yardahu wa la yuhibbu yaya ubangiji subhanahu wa ta'ala sai nufi afkuwar wani abu ya nufi abu kuma abin nan shi bai yarda da shi kuma baya so wa kaifa yasha'uhu wa yukawwinu yaya zai um, zai zai zai wato halicci wannan abu ya samar da shi alhali baya sasa wa kaifa tajtami'u iradatuhu iradatuhu lahu wa bughdhuhu wa ya yaya za a tattara cewa Allah ya nufi wannan abu tambaya ce ai mai fuska ko mai yaya za a fahimci wannan ya za a ce Allah ya yi kuma baya san abu ya ce kila eh, sai a sa baka ansa a ce hada su'alu huwa alladhi taraka an-nasu bi ajlihi firaka wannan tambaya ita ce tambayar da mutane suka rarrabu a cikinta rabuwa daban-daban eh, Wata bayanat an uturuquhum wa hanyoyin hanyoyinsu da maganganunsu suka sassaba ko a cikin theology na Christians akwai wannan ana ce the question of evil yaya za a yi a ce Allah subhanahu Wata'ala wanda yake shi ne dukkanin a kare da wajensa sannan a ce a samu ibar a duniya ya za a ce Allah subhanahu Wata'ala ya halarci shaidan shaidan yana halarci yana harkar da mutane ya za a ce Allah subhanahu Wata'ala ga gashi shi ne a ce shi ne ya halicci fir'auna to wasu sai suke cewa a ah, wa'annan abubuwan evil ah, shi ce kawai su manikin suke cewa ah, akwai wani kamar Allah shi ma wanda yake shi ke halittar abin da yake mara kyau shi kuma Allah ya halittar mai kyau wasu kuma su ce a tunda Allah ya halicce su to dole a yi da su ga suna maganganu daban daban daban daban daban daban daban daban sai ya ce to fa'alam annal murada nau'an ka sani cewa abin da aka nufa da Allah ya da Allah ya so ya faru ko abin da koma wa yake so ya faru nau'i biyu ne muradun li nafsihi wa muradun da gairi abin da shi ana neman sa dan kansa da abin da kuma ake neman sa dan waninsa fal muradu li nafsihi matlubun mahbubun li dhatihi wa ma fihi min al-khair abin da aka ce ana neman sa li nafsihi to shi wannan abin nema ne abin so ne akan zacinsa da abin da yake cikinsa na alkhairi fahuwa muradu eh, fahuwa muradun iradatar gaya ce maqasid saka wannan eh, wato nema ne wanda yake neman nema na gaya na manufa wato an end in itself ana neman wani abin in and of itself shi wannan abin shi ake nema saboda da alkhairin da ke cikinsa shi ne gaya to wal muradu bi gairi to kuma akwai wanda shi kuma ana neman sa ko ana nufarsa saboda waninsa kad la yakunu fi nafsihi maqsudan lil murid ya zama shi kansa ba shi ne abin da ake nema ba wannan ake nema ba amma saboda ga abin da ake nema kuma ba za a sami shi ba sai ci wannan sai ya zama sai an samu sai an nemi wannan abu wala fihi maslahatun lahu bin nazar ila zatihi kuma shi wata maslaha gare shi idan aka yi duba zuwa sa. a yanzu kamar eh, kamar kuɗi misali kana son ka ci abinci sai na baka naira dubu talatin eh, sai ka je ka sai gun shinkafa ka ga wannan shi kuɗin ba kuɗin kake yawo shinkafar kake ne ko ba ka kana jin yunwa in na baka kuɗi idan ba abinci ka siya ba mai kuɗin zai baka ka gani ba za ka dafa naira ka ci ko za ka dafa ta naira haka ko naira nawa da baka in dai ba abinci ka siya da ita ba ka ajiye ta miliyan ɗaya ka ajiye ta kana kallon ta yunwa ba za ta zo ciki ko ba haka ba sai ka fitar da kuɗin nan ka je ka samu shi I'm engaged. So which son kana sayi mota kana son kuɗi ita kuma kanta mota ita ma ba son ta kake wani kaji ta kalle ita ba kana son mota shi gaya shi kana son ka motsa daga nan zuwa nan kafin ka samu kuɗin kana bukatar kuɗi wace da kafin ka samu kuɗin kana bukatar ka je ka yi aiki duk wa'ina ba su zama ana neman su a neman su da suka gaya an fahimta shine babbacin muradun nafsihi da muradun ligaidihi يكون في نفس مقصودا للمريد zai كان kasancewa shi a kan kasa. kansa na fi masla maslaha bil ilahi wataƙila ma sansa wa in kana wasilatan ila maqsudihi mu umrani duk da cewa da kuma abin da yake abin da yake fa makruhun lahu min haythu nafsihi wa dhatihi sai ce shi nafsinsa wato na shi zatin sa'i ila muraki amma kuma abin nema ne a wajensa saboda yana kai shi saboda da kinsa da kuma nimsa da nufinsa wala ya tanafiya ne da ikhtilafi um, uh, muta'alliqin ba kuma wannan wannan baya soke wannan saboda kowanne ya rataye da wani abu daban wa hadha kad jawa'il mutanaki fil qira'ati idza alima mutanawilu anna fihi shafa'u shafa'u shafa'u kamar magani magani wanda ya kai ƙarshe a kan ki magani mai ɗaci ko magani mai wari ko magani wato mai tsami ko ba ba wato ba a so ya kai ƙarshe mutum ba ya sansa, amma wanda yake sha ya san cewa idan ya sha zai warke daga ciwon sa kaga da kanka za ka je ka bada kudin ka baka ka saya ko ba ka ba ka je ka sayi abin da ba ka sa saboda ne saboda ba wai shi maganin ba dacin kake nema ba lafiya kake nema kuma wannan maganin ya zama shine hanyar lafiya an fahimta an fahimta nan za ka ce wannan kaga ya tara wani guda biyu ya tara um, cin kinsa kuma ya tara um, yadda wa qat'ul udbil muta'akkil ko kuma gaba ce take rubewa kana diabetes sai abin ya fara cin kafarka ko ka samu gangrene yana cin hannunka gaba na rubewa idan ba a yanke ba duk jikin zai rube kowa kowa waye kisa yanke masa hannu waye kisa yanke masa kafa amma sai a yadda an fahimta sai a yadda mutum sai ce a yanke ya yadda a yanke gafar wannan rida ne amma kuma baya so saboda me saboda ba yanke kafa ba shine gayar da ake nema ba yanke kafar ya zama dole abu ne mara kyau amma ya zama dole idan ba a yi ba jiki ba zai tsira ba ransa ba zai tsira ba saboda ya yanke kafa saboda ya ceci rayuwarsa ita cecen rayuwa abu ne mai kyau abin da yake so amma kafin ya same shi sai an yi wannan abin da ba a so an fahimta wannan karatun da muhimmanci saboda a kansa za a gina wato matsaloli da yawa a cikin karatun eh, na yau yace balil akiru يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالثن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته وطويت عنه مقبته مقبته أي متشم هنكلي yana ma yarda da waɗannan abubuwan a kan ma zato galabar zato ba tare da yakini ba in aka zo aka ce maka wannan maganin ba ta zarga nan mai daci tana maganin malaria baka da yaƙini baka da tabbas amma kana kyakkyawan zato cewa wanda ya gaya maka ya san abin da yake kuma abin da ya gaya maka abu ne mujarrabi sai ka ɗauka ka sha duk da baka san ta ya ce to um, duk da baka san ba baka tabbatar zaka warke din ba amma kana kyakkyawan zaton zaka warke sai ce fa kaifa biman la takfa alaihi alawaqib to wannan kenan to balle wanda ƙarshen abu baya buya gare shi Allah subhanahu wataala kai kenan ka yadda ka sha magani mai daci duk da baka tabbatar sai warkar da kai ba amma kana zato kuma baka da tabbas cewa zaka warke ka yadda a yanke maka kafa ko a yanke maka hannu amma ba ka da tabbas cewa za ka tashi amma kana zato so balle Allah subhanahu wataala wanda ya san karshen abu ya san wannan ah, abin da aka ɗauka likairiki ya san ƙarshen sa abu ne wanda shi yake nema kuma ya san shi ne abin da zai bayyana ya ce fa huwa subhanahu yakrahu wayan gudu yabghaduhu wayubidhu fi zatihi shi ubangiji subhanahu wata'ala sai ya zo yana kin abu yana ya baya san sa a cikin zatin sa baya san sa wala yunafi zalika iradatu li ghairihi amma wannan baya kore cewa Allah ya iradar wannan abin ya so ya samar da wannan abin saboda wani abu daban wa kaunahu sababan ila amrin huwa ahabbu ilayhi min min min kuma ya zama sababi na samun wani abun wanda ya fi soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala akan a rasa shi wa min dalika daga cikin wannan subhanahu khalaqa iblisa alladhi huwa maddatun li fasadil adyani wal a'mali wal i'tiqadati wal iradati Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci iblis Iblis kuwa wato wani wata mada ce wace shi Iblis shi ne ma tushen lalacewar addinin da ɓata ayyuka da ɓata aƙidun mutane da ɓata abin da mutane suke nufi da eh, ya fara musu ikilasinsu wani aikin iblis ke ya zo ya ɓata maka sallarka ya sa ka yi sallarka ba da Allah ba ya sa ka aikata abin da yake na sako ya fitar da kai daga addinin Allah amma Allah ya halice shi wa huwa sababu shaqawatil abidi wa amalihim bima ya bima yaktubu rabb tabaraka tabaraka ta'ala kuma iblis din nan shine sababin lalacewar wato eh, tabewar bayi da tabewar ayyukansu da abin da wato da abin da yake yake yake sa Allah fushi subhanahu wa ta'ala wa huwa sa'i fi wuqu'i khilafi ma yuhibbu Allah wa yardahu iblis yana nan yana tafiya sa'ayinsa kullum a cikin afkawa abin da yake sabanin afkar da abin da yake sabanin abin da Allah yake so kuma Allah ya da shi bi kulli tariqin wa bi kulli ta kowace hanya da kowace dabara aikin sa kenan fa huwa masqutun lir rabbi mabqut iblis Allah fushi yake da shi Allah baya sasa la'anahu Allah wa maqatahu wa ghadiba alayhi Allah subhanahu ta'ala ya la'ace shi Allah ya ki shi Allah ya fishi da shi wa ma hadha fa huwa wasilatun ila mahabba kathiratin lir rabbi ta'ala amma duk da wannan duk da wannan iblis wasila ne zuwa abubuwa da yawa waɗanda Allah yake so ta tarattabat ala harbihi wace aka gina su akan halittar iblis wujuduha ahabbu ilayhi min adamiha kuma samu waɗannan abubuwan ya fi soyuwa a wajen Allah akan rashin su wato iblis an halicce shi shi ba muradun da ba an gani shi Allah ba ya halicci iblis zai yana son iblis ba amma ya halicci iblis saboda idan babu iblis waɗansu abubuwa ba za su samu ba waɗanda shi kuma Allah yana son su samu kuma samu wasu ya fi soyuwa wajen Allah a kan rashin su sai ya zama iblis ya zama muradun gairi to su wane ne waɗannan abubuwan da za a ce saboda su menene iblis halittar iblis ya haifa mene ya kai kina aka rattaba kan halitta iblis wanda yake Allah yake sa haka sosai yace min ha daga cikin ta an yuthira lil ibadi kudratar rabbi kudratar eh, eh, rabbi ta'ala ala khalqil mutaddanil mutaqabilani cewa a bayyana wa bayi cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala kudratar Allah subhanahu wa ta'ala ta halittar abubuwa da suke kishiyoyin juna Allah zai halicci abu kuma ya halicci opposite ɗinsa ya ce fahalaka eh, hadhihi dhat alladhi hiya min akhbath dawat wa sharriha Allah ya halicci wannan zatin iblis wanda yana cikin mafi kazantar zati mafi wulaƙanta mafi sharrinsu wa hiya sababu kulli shar zatin da cike ita ce sababin kowane shari fi muqabalati zati jibril kuma the same Allah ya halicci jibril malaika jibril shi kuma zatinsa allati hiya min ashrafid dawati wa wa athariha wa aska wato wadda zatin jibril ita kuma tana cikin mafi ɗaukakar zati mafi tsarki da daraja wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa hiya maddatu kulli khair zatin jibril ita ce asalin dukkanin alkhairi mata ce take kan dukkanin alkhairi fatabaraka fatabaraka khaliqu hada wa hada sai a yaba wani halici wannan ya halici wannan Allah da ya halicci malaika jibril shine ya halicci iblis gwanin tace da kujira da isa ya halici wannan dukkanin su alkhairi ya ci wannan dukkanin su shari kuma dan adam mu gani mu gani dan saboda me ba dan mu bi iblis ba a'a dan mu yaba wa Allah subhanahu wa kan wannan kudurta sa mu san cewa lalle Allah shine alkajir sai halicci wannan ya halicci wannan kama zaharat kudrat tamma fi kharqil layli wannan nahar kamar yadda kudurar Allah cikakkiya ta bayyana a cikin halittar sa ta dare da rana inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin lil albab ka tashi gari garo kana gani bayan lokaci ka gashi duk ba ka gani kuma Allah ya halitta ya halicci duhu ya halicci dare wadda ya wadda na ya halicci haske ya halicci duhu والداء والدواء ya halicci ciwo ya halicci magani duk Allah ya halicci ciwo ya halicci magani wal hayatu wal maut ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa alladhi khalaqa al mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shi ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa wal khurri wal bardi ya halici zafi wal harri wal bar ya halici sanyi wal husn wal qabih ko wal hasan wal qabih ya halici kyakkyawa ya halici mummuna wal ardu was sama ya halici ƙasa ya halici sama wal ma'u wan nar ya halici ruwa ya halici wuta wal khair wal shar ya halici alkhairi ya halici sharri duk wannan kudurar Allah ce su to kamar yadda ake yaba wa Allah kan kudurar ta da tattare da rana rayuwa da mutuwa ciwo da magani zafi da sanyi ruwa da wuta to haka a yaba wa Allah kan kudirarsa ya halici mala'ika Jibrilu ya halici Iblis. An gani wannan yana cikin Allah shi kuma Allah yana so ya bayyana ya bayyana wannan kudirar tasa a gani. Ya ce wa dhalika min ajalli dalail ala kamali qudratihi wa izzatihi wa mulki wa wannan yana cikin mafi shiryarwar mafi tabbatarwar hujja mafi karfin hujja da take nuni zuwa kamalar kudurar Allah subhanahu wataala da izzar Allah da mulkinsa da ikonsa fa innahu khalaqa hadhihi mutadaddan wa qabala ba'daha ba'daha bi ba'd wasallata ba'daha ala ba'd shi shine ya halicci waɗannan abubuwan masu kishi masu wato eh, eh, mutazani wato opposites masu sai ya kici opposite da Hausa to masu zai saba wa juna ko eh, suke ba kishiyoyi bane amma dai suna suna to dai wannan dai opposite din wannan ba san Hausa ba ta ba wannan kuma ya sanya wannan yana fuskantar wannan sannan kuma ya dora wani akan wani akan wani wajja alaha mahalla tasarrufihi wa tadbirihi wa hikmatihi ya sanya ta mahallolin inda yake tasarrufi inda yake shirya abubuwa inda kuma yake ije hikimarsa fa khulul wujudi an ba'dha bil kulliyati da li hikmatihi wa kamali tasarrufihi wa tadbir mamlakatihi idan aka ce samuwa ta ta kubuce daga daga wani daga daga wani daga cikin wannan yau a ce mana babu dare ce mana babu rana ce babu rashin lafiya ko a ce babu magani ce babu zafi babu sanyi to wannan yana wokancar da wani abu na hikimar Allah da kamalar sarrafinsa da wato tattafi da tadbirin da yake a cikin a cikin a cikin a cikin mulkinsa wa minha haka a cikin wato hikimar halittar iblis zuhuru athari asma'il qahriyya shine wato bayyanar tasirin sunayensa ah, na masu tankwasarwa masu rinjaye mithlu kahar kuma sunansa alkaharu mai tankwasawa almuntakimu mai ɗaukar fansa wal ajilu shine ajali wa shi ne mai cutarwa wa shadidul iqab ne mai tsananin ukuba wa sari'ul iqab shine mai garajen mai saurin ukuba wa dil batsh shadid ma abota danka ma danka mai tsanani wal khafid mai kaskatarwa wal mudil mai kaskatarwa dai fa inna hadhihi al asma wal af'al kamal wa'annan sunaye ne inna fa inna hadhihi hadhihi al asma wal af'al kamal sunayen da ayyukan kamalar Allah ce kamalar Allah ce yadda yake da ikon ya ɗaukaka ka ya ikon ya ƙasƙantar da kai kamala ne an kawo inda gaga yake kawai ba zai ƙasƙantar da kai ba bai cika ba kamala ba ta cika ba yadda zai ba da arziki zai kwace yadda zai ba da rai zai karba an gani yadda zai ba da ciwo zai ba da lafiya sauka duk wa'annan kammalar Allah subhanahu wataala alladhi khalaqani wa fa huwa huwa wa to to sifofi ne da ayyuka na kammalar Allah subhanahu wataala fala budda min wujudi muta'alliqiha dole sai an samu abinda zai rataye da wannan suna idan ba a saba wa Allah ba yaya Allah zai zama shi biyu da wa zai ba? zai to idan Allah bai hukuma ba a shi shi ba shi biyu da ba ne amma yana so ya nuna cewa din shi yana da tsananin hukubar dole sai an samu wani zai hukuma wanda zai hukuma kuwa dole sai hada shi da ya sawa kaga ashe hikimar halittar shaidan cikin halittar shaidan ya batar da mutum din ba don saboda Allah ya nuna shi ne shi ke da wannan sunan ya aiki to ko ya kaskantar da mutum ko ya kama mutum ya dande shi ko ya cutar da shi duk waɗannan sunaye ne na wato um, rinjaye da can cankwasarwa da yake makiyansa ce wa'annan wannan karfin nasa da cewa duk wanda ya saba masa sai hukunta shi wato kullum ina cewa a ba da misali ma a duniya maurin da mafi la'ala ko mai mulki na duniya gwamnati wani sa'in suna so su nuna karfinsu ko ba ka ba mm. wani sa'in suna so idan ka idan kai wani abu gwamnati ta tura a yi maka wani irin hukunci don saboda gobe wani kada ya wannan fa mutum kenan to ba dai ana mai mulkin komai dole sai sai sai yayi wannan yana cikin kammala idan gwamnati ba za ta iya hukunta ba sai ce ai ba gwamnati ko aka yi cewa mutum kowa ya bude ya ga dama sai sai a ce a kyale a kyale a kyale sai a ce mai sai a ce ai kasan nan ba gwamnati ko ba ka yi cewa saboda me saboda gwamnatin da ba za ta iya yin wannan ba ba ta da mulki to Allah kuwa da ya mallaki komai dole ya nuna mulkinsa mulkin nan kuma idan sai nuna yana so ya nuna wannan ta hanyar mai hukuma dole sai mutumin da ya saba masa wanda zai saba masa kuwa sai an haɗa shi da iblis shi sa shi saba masa ya ga halitta iblis ya zama muradun da gairi to wa min ha ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه haka kuma daga wannan bayyanar shi kuma tasirin sunayen Allah subhanahu wataala almutadamminatu almutadamminati bihilmihi wa afwihi wa'anda suka ƙunshi wato jimurinsa da afuwarsa wa magfiratihi wa satrihi da gafararsa da sassa wata an haƙƙihi da kuma ɗauke idansa da ɗauke hukunci daga akan haƙƙinsa wa itquhu liman sha'a min abidihi da kubutar da wanda ya ga dama na bayansa kitansa daga azabar daga azabar wuta falola halku ma yakrahu min al-asbab ila zuhuri athari hadhihi al-asma la ta'attalat hadhihi hikam ba dan an haɗaci abin da zai kai zuwa bayyana tasirin waɗannan sunaye ba da shi kenan sai su sai a wofantar da su waɗannan hikimomi da fa'idoji yaya za ka san Allah afuwu ne mai afuwa ya za ka san Allah tawwabu ne mai gabatu ba ya za ka san Allah alkafuru ne mai gafara idan ba a saba masa yaya yaɗe ba kuma kuma ta yaya za ka sani sai an saba masa an yi masa laifi in an yi masa laifi a dawo a ce Allah na tuba kuma Allah ya karɓi tuba a je a saba masa a dawo a ce a yi gafara ya yi gafara yana son waɗannan sunayen a ga a san shi alkafuru ne shi al'afuwu ne shi al-Rahimu ne to ba za a samu tasirin waɗannan sunayen ba sai an samu abin da zai kai ai kafin ka nemi gafara sai laifi kai to idan ba a laifin ba ba zafara shi kuma Allah yana son a tuba yana son a laifi a tuba kamar yadda muka kawo hadisin na jiya ubangiji subhanahu Allah ya fi farin ciki akan bawansa wanda ya saba masa ya tuba akan mutumin da ya ajiye kayan abincinsa akan dabba a cikin um, desert tabbaci ya neme ta ya rasa ya neme ta ya rasa ya gaji ya dawo ya kwanta yana jiran alar kiransa ya bude ido sai sai ga ta kansa ya farci yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuk yace Allah ya fi wannan farin ciki wannan mutumin da saboda farin ciki harshen sa ya zame yace Allah kai ne bawa na ne ubangijin hmm. ce to to yaya tunda Allah haka yake so yana farin ciki idan an tuba yana son yana son a tuba to ai dole ko a halicci madda wacce za ta sa a je a saba masa a yi laifin don a zo a tuba ana gane hikimomin na na halitta sai ce oh, sai ce eh, wa kad ashara annabi sallallahu alaihi wasallam da hada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa wannan bi qawlihi fa dassa law lam tudnibu la dhahaba Allah bikum wa la jaa bi qaumin yudnibuna fayastaghfiruna fayaghfir lahum manzo Allah ce da ba za ku saba wa Allah ba? a ce dukkan ba ce ba za ku zunubi ba cito cito Allah tafiya zai da ku tafiya zai ku daga bayan ƙasa ya kawo mutanen da za su saba masa su nemi gafara sai ya ya fi musu kaga ba shi Allah ba so yake a sabe shi a yi sabo ba amma yana son in an yi sabo a dawo a tuba tuba ko sai an yi sabo saka shi sabon ba sabon ake so da za ciki ba shi ma sabon ana sasa mai ligairi saboda idan har Allah ya kaddara maka saɓan, ya kaddara maka dan mai dan ka tuba to hanyar kuwa kai saɓan nan iblis wa minha ظهور athari asma'il hikmati wal khibra a cikin wannan kuma har yanzu a cikin a cikin uh, uh, wato dalilai da hikimomi shine bayyanar tasirin sunaye na hikima da khibra da iyawa can yayi da can kudura wannan yayi da can afuwa da rama na kuma da can hikima da khibra da iyawa eh, fa innal hakimu fa innal hakimul khabir alladhi yada'u al-ashya'a mawadi'aha wa yansilha manasilaha la'iqat biha shi ubangiji wata wata'ala mai hikima wanda ya san abu yana ije abubuwa ne a wajen da ya dace a ajiye su yana yana yana sanya komai a inda ya dace a sanya shi fala ya dahu a fi ghairi mawdi'ihi baya ajiye wani abu a inda ba nan ya dace a ajiye shi ba wala yanzilu gaira manzilati illati yaqtadiha yaktabiha kamar ilmihi wa hikmatihi wa khibratihi kuma baya aike ta a wani wata manzila wacce take sabanin abin da kammalar iliminsa da hikimarsa da ƙwarewarsa abu wato ta sa ya aike ta wurin fala ya hurman hurman wal man'a wa mawdi ata wal fadl Allah baya aje haramta abu da hana abu wato a wajen a wajen da ya kamata ce ya bayar ya farada inda ya kamata ya kyauta baya rikewa abin da wanda ya kamata ya bawa baya hana shi wanda ya kamata kuma ya hana baya bashi wannan fadl wal ata mawdi al mal wal khabar haka kuma falalarsa da bayarwa baya ajiye ta inda ya kamata a ce ya hana wala thawabu mawdi al qab Allah baya ajiye lada a inda ya kamata ya ajiye hukuma wala al iqab mawdi thawab ko kuma ya ajiye ukuba inda ya kamata a ce ya bada lada walal khafd walal khafd mawdi al mawdi al rafi baya ajiye sauke abu saukar da abu a inda ya kamata ya daga shi walal raf'a makanan khafd ko kuma ya ajiye ɗaukakawa a inda ya kamata ya saukar walal izza makanan zid ko girmamawa da izza a inda ya kamata ce ya kaskantar da mutum ya wulakanta shi wannan dilla makanar is ko kuma kaskanci a inda ya kamata a ce akwai isa wala ya amuru bi ma yanbaghi nahyu an Allah baya umarni da abin da ya kamata a ce ya hana shi wala yanha amma yanbaghi al amru bihi kuma baya hanin abin da ya kamata a ce ya umarta shi fa huwa a'lamu haythu yaj'alu risalati Allah shi ne mafi sani da inda ya kamata ya ajiye manzancinsa wa alam man yuslihu li qubuliha wa yashkuruhu ala intihaiha ala intihaiha wa wusul wa kuma ya fi sani shi ne ya fi sani ga wanda ya dace da karbar manzancinsa kuma wanda zai gode masa akan yadda manzancin ya kare zuwa gare shi ya cike zuwa gare shi aka zaɓe shi ne manzo wa a'lamu biman la yusifu bi dhalika wa la yastahilu kuma shine mafi sani da wanda bai dace da wannan ba kuma bai cancanci a bashi wannan sala ba wa ahkamu min an yamna'aha ahlaha kuma hikimarsa ta wuce ya hana wanda ya dace manzanci ya samu manzanci wa ya za'aha inda gairi ahliya ko ya aje manzancinsa inda bai dace a aje ta. Falau فلو قدر عدم الأسباب المكروهة البغيضة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار ولم تظهر لخلقه ولم ولم تظهر لخلقه لخلقه da a ce za a ƙaddara cewa waɗannan sabubba irin su shaidan sabubba ababen ki da za a ce babu su to da waɗannan tasirin da aka yi magana da su ma sun ɓace kuma da ba su bayyana ga abin da Allah ya halitta ba wala fatan hukmu wal masalihu mutarabbatu mutarabbatu alaiha eh, mutarabbatu alaiha kuma da dukkanin wato hikamu dukkanin hukunce hukunce wala fatan hikam dukkanin eh, hikimomi da maslahohi waɗanda aka gina akan waɗannan da sai su bace wa ha sharrun min usuli tilkal asbab kuma wato a ce waɗannan abubuwan sun sun babu su to sharrin da yake ciki ya fi sharrin samuwar waɗannan sababba wato a ce ba a ga cewa Allah gafuru bane cewa Allah at-tawwabu bane Allah al-afuwu bane a ce wannan sunan bai tasiri ba illa da take ciki ta fi illa da take cikin halittar iblis mu su suna cewa yurtakabu a khaffu darraini turawa suna cewa ana ɗaukar the lesser of two evils in ana gani halittar shaidan akwai wani abu na eh, damuwa a ciki to a ce ba a san cewa Allah mai gafara ba ne ya fi ɓaci. Saboda haka gara a ce an halarci shaidan ɗin don saboda waɗannan suna su aikin su. Da a ce ba a halarce shi ba bayan Allah ba su ga waɗannan sunayen sun yaba masa shi. To ya ce فلو أطلت تلك الأسباب لما فيها من لتعطل الخير الذي خير الذي هو اعظم من الشر الذي في تلك الاسباب يا وان سبب قوفن تدسو اكجي با حدثي سو با وان akwai shari a cikinsu. to alkhairin da yake ya fi girma akan sharrin da yake cikin wa'annan sabubba na shi ma sai a rasa shi wa hadha kashams wal matar wal riyah allati fiha min ma huwa adhafu adhafi ma wannan kamar rana da ruwa da iska wacce a ciki akwai maslaha wacce ta ninninka abin da ciki na shari ai ba akwai shari a cikinsa ko za a yi ruwan sama ya rusa gidan mutane ko ba rusa gidan mutane za a yi ruwan sama kana cikin mota kana kan titi saboda ruwa ka je kai accident ka mutu ko to amma yanzu saboda mutuwan nan da rusa gidan mutane sai a gina ruwan sama da mai duniya za ta ci abinci maslaha kuwa ta ninninka wannan masalar da ake gani an gane ko iska idan babu iska me ma zai iya tiya ma za samu ruwan sama ko kuma eh, eh, ita kanta rana ai rana zafi ne da ita ta sa maka ciwon kai da sa maka zazzabi akwai ma sunstroke wanda zai suma saboda zafin rana akwai wanda zafin ma zai kashe shi musamman idan ta haɗu da eh, dehydration aka zo babu ruwa a kusa sai ka ji mutum ya mutu Za ka akwai shan amma yanzu kawai don wasu mutane suna ciwon kai ko dan suna mutuwa sai a sai a sai a Allah Allah kada ya rana gane saka wato amfanin da ke cikin rana ai ya ninninka ba yadda za a yi a gwada shi da wannan shirin da ke ciki to haka amfanin bayyana sunayen Allah na subhanahu ala shi ake kawa shirin da ke cikin halittar iblis ba shirin halittar iblis ba komai ba ne ɗan aka gwada da wofantar da wannan tasirin sunayen Allah sunayensa na kamala na kamara. ya ce eh, falau kuttira ya ce falau kuttira ta'abiruha li Allah ya sulu min minha dalika sharrun sharrun juz'i la ta'attala min al-khayri ma huwa a'zamu min dalika sharri bima la nisbata bainahu wa bainahu da a ce za ya kaddarawa cewa da rana a za a soke za a ajiye su don saboda abin da ake gani na sharri wanda bai kai ko ina kusa da alkhairin ba to in aka ce ba halicce su ba to da wa an rasa alkhairi da yawa wanda babu ma yau a cikin usulun lama ibadoji nau'i nau'i waɗanda ba dan an halarci iblis ba da wa'annan nau'in na ibada ba za a same shi ba wala kana alhasil ba'daha la kullaha da sai dai wanda za a samu wani ɓangare na ta ba gaba ki ɗaya ba fa inna ubudiyatul jihadi min ahabbi anwa'il ubudiyyati ilayhi subhanahu yanzu misali ubudiyya ta jihadi tana cikin mafi soyuwar nau'i na ubudiya zuwa Allah subhanahu wa ta'ala walau kana nasu kulluhum mu'minina la ta'attalat hadhihi al-ubudiyyati wa tawaduha min mu'alati fihi subhanahu wa mu'adati fihi to da ko dukkanin mutane mu'minai ne ba kafiri dukkan mutane mu'minai ne to ashe da wannan ibada da ake ta jihadi da an wofa da ita babu ita da kuma abubuwan da suke biyo bayan wannan ibada na jihadi kamar wato haɗa kai da taimakawa muminai kan yaƙi su da kafirai duk wani ibada ce wacce Allah ya su to idan kowa mumini ne da ba za a yi jihadi idan kowa mumini ne ina za a ce makawa juna kan ɗaukar kalmar Allah subhanahu wataala to idan kowa ba babu iblis kowa imani zai wal hubbi fihi wal bughd fihi da ibada so saboda Allah da ki saboda Allah ibada ne Allah yana son ka so mutum saboda shi saboda yana son Allah kuma ka ki saboda shi makiyin Allah ne shi ma ibada ne idan babu iblis ina za ka samu wanda za ka ki da wanda za ka so wa badlun nafsi lahu fi muharabati adubihi Allah yana so ranka ma gaba ɗaya ka bayar wato ka zubar da shi wajen yakar makiyin Allah subhanahu wata'ala wa ubudiyatul amri wal amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar to kuma ina ubudiyar umarni da abu mai kyau da hani ga munkari ai ubudiyya ce ibada ce ai umarni da abu mai kyau ai hani da abu mara kyau to idan babu iblis ina za a yi mara kyau bale har ai hani da shi kaga wannan ibada ita ma ta faɗi eh, wa ubudiyyatu sabri wa mukhalafatil hawa da ibadar hakuri da saba wa san zuciya kana sha'awar mace Allah ya ce zina haramun ka hakura kana sha'awar ka sha giya Allah ya ce zina ya ce shin giya haramun ka hakura kana son kai caca Allah ya haramta wato shi kansa hana zuciyarka yin abin da take so ibada ce wacce Allah yake so idan babu iblis ina zuciyarka za ta kai ka har ka zo ka hana ta ka samu wani ibada wa itharu mahabbir rabbi ala mahabbin nafsi da kuma tasirantar da abin da Allah yake so akan abin da rai yake so duk aiki ne wanda ba zai yi ba sai da iblis Sau da iblis shine zai koya wa zuciyarka ta so wani abu sabani abin da Allah yake so kai kuma idan ka danne zuciyar nan yi abin da Allah yake so shi kuma haka Allah yake so to idan aka hana Allah wannan aka hana wannan Allah ba zai samu wannan ba shi kuma Allah yana son ya samar da wannan hana zuciyar ta da ke yi don saboda shi ne abin da yake so to hanya kuwa sai zama ta halice iblis wamin ha a cikin wannan ibadojin dai ubudiyatu tawbati wa ruju'i ilayhi wa istighfarihi ibadar tuba da komawa ga Allah da neman gafara fa innahu subhanahu yuhibbu tawwabina wa yuhibbu tawbatahum Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu tuba yana son tuban su. فلو بطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار da in aka wofantar da sabubban da su suke kaiwa a cuba shine zunubi ko in aka ce babu laifi babu zunubi to ashe um, wannan ibada ta cuba wannan wa saba makiyin shi iblis din wa mu da fashi haushi ina so ka Allah kai ka tashi ka ba Allah da ka ba Allah musu ka tashi shi kuma Allah jin ta ya 一个字啊。 kai da sai nake magana ba shi wannan sai mu tashi kan insha Allah za mu ci gaba da wannan karatun gobe insha Allah za mu tashi akan wani da fati adu yau mu muragaba ciki عبادة فيه da fatan dai ana fahimtar abin da malam yake faɗa mai kyau saboda koyar da tambaya wato Allah yana halittar su ba ba

wanda wala ba wace da ba ina gani da ta eh, ina gani da ta